har ya zuwa cikin daren lahadinan nan dai hukumar zaɓe a jihar kaduna ba ta kammala tattara sakamakon zaɓen da aka gudanar na shugaban ƙasa da majalisun dokokin tarayyar ƙasar nan a ranar asabar ba domin kuwa har zuwa ɗaya saura na daren lahadin ƙananan hukumomi goma sha ɗaya ne kawai hukumar zaɓen ta samu karɓan sakamakonsu daga wakilanta na ƙananan hukumomi ƙananan hukumomin da suka riga suka kawo sakamakonsu sun haɗa da jaba ƙaura kajuru kaduna ta arewa da kaduna ta kudu sauran ƙananan hukumomin sun hada da kudan kubau makarfi sanga da kuma ƙananan hukumomin sabon gari da soba 111,778 votes. PDM got 1,578. PDP got 18,000. 653 votes. Jim kaɗan bayan karɓar sakamakon ƙananan hukumomi goma sha ɗaya cikin 23 jihar Kaduna nema jami'an da ke gudanar da wannan aiki suka ce a tafi hutu saboda ganin babu ɗaya daga cikin wakilan ƙananan hukumomi goma sha biyu da ake jira da ya riga ya kawo nashi sakamakon. Yayin da wasu ƙananan hukumomi da ke da nisa daga birnin Kaduna suka sanar da ba za su samu zuwa ba sai safiyar ranar Litinin. musamman ma karamar kuma birnin gwarin da aka ce tsoron tsaro a hanyar ya hana jami'an towa cikin dare sai dai fa a gefe guda magoya bayan jam'iyyu da sauran al'ummar gari na ta faman dakon jiran jin sakamakon wannan zaɓe yayin da wasu ke ta lallatsa wayoyi domin shiga duniyar gizo ta hanyar duba shafuka na sada zumunta a yanar gizon wasu kuma runguma suke da rediyoyi domin jin sakamako. suna Sunana Comrade Nura Usman. e muna nan muna ta duba kamar shafin ya, sada zumunta irin Facebook, Twitter muna dubawa mu ga irin sakamako da muke samu daga wasu ƙananan hukumomi daga wasu mazaɓu daban-daban wanda yan uwanmu wanda suke wannan guraren suke ta aiko da shi ta shine muke ta samu muna gadarin muna gane cewa ga yanda an ce fa waɗannan sakamakon ba su da tabbas a ya za ka ce sakamakon da ba su da tabbas bayan mutane most of wanda za ka sun turo suna wurin ne aka yi to ya za ku in hukuma zaɓe ta faɗi sakamakon da ya saba abin da kuke kallo a yana a ai wannan ma ba zai ma fara faruwa ba abin da ba zai faru bane ka ce hukuman zaɓe su zo su kawo sakamakon da ba shi bane abin da mu muka sani ka yadda ne da wanda kake gani kai a wannan kwarai da gaske na yadda da shi ɗari bisa ɗari na isa ya ubako wanda aka fi sani da saddaunan matasan sabon garin tudun wada me ya kawo ku bakin hukumar zaɓe wato mun zo nan gurin ne kamar yadda janar muhammadu buhari ya ce mana a kasa a tsare a raka to mu kuma mun faɗa cewa za mu tsaya sai an faɗa wannan zuwan da muka yi daga nan har zuwa january 1 2016 in ba faɗi result ɗin nan ba ba za mu warga ba INEC. amma ba ku ganin yanzu aka fara sauran ran sakamakon da ana maganar har akai gobe ma ba lallai bane a samu sakamakon nan ai shine kamar yadda na gaya maka har akai karshen rayuwar mu ma muna nan a gaban INEC sai an faɗi wannan result ɗin mun ji ba ku ganin ya yi daidai ku koma gidajen ku kawai ku buɗe rediyo ya za ka ce mu koma gida kamar wanda ya fito fagen yaƙi ne ga makiyan shi sun ɗauki harsashi da bindiga suna shirin harbi ka ce ya koma gida ai ka ce ya je a kashe shi kenan sai mun ji sakamako Allah ya riga ya rubuta wannan sunana Nasiru Shitu Usaini me kake da redo ina sauraron labarai ne na sakamakon zabe ba ku jin an ce sai an ɗauki lokaci ana maganar ba amma kammala tattara na jihohi ba to malam aka ce a gama a jira lokaci ai mu mun zo ne mu kasa mu tsare mu raka an ce ku zauna kila akwai akalla awoyi 48 to malam ka zauna a gida me zamu yi ba abin da za mu yi a gida abin da muka zaɓa muke so a zo a bamu abin da muka zaɓa mu je mu murna tun da kuka zaɓe kuke zaman jiran sakamako cin lokacin da muka zaɓe muke zaman jiran muke zaman jiran sakamako a nan me yasa kuka makalewa rediyo ha saboda mu ji labaran abin da ke karo faruwa a wasu lokal gwamnati da kasu jihohi duka. Akwai yiwuwar in aikin tattara sakamakon zaben ya tafi kamar inda aka tsara a sanar da sakamakon zaben a jihar Kaduna a ranar Litinin dinnan. Isa Lawal murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.